Salamu alaikum. Ana ta. A ai ganin. A mangarba. Sake dawo kai kuma. Kware muku. Ai ina komawa gida na je na tadda wata masifar kuma ta sauka. Dan uwana ya je ya kai taki gona a jaki. dina ka ya janyo shi ya ko ya balle ko ya tsagewa ka shi shi yasa ko duba ban ba na garzo na dawo ka To, to da Allah. Eh. ma'an Garba. Ina jin ka. Kafin mu tafi. Mm-hmm. So da ni ka san ina san duk abin da zan shiga in shiga abin da na san me ya je ya zo. Ko muna son mu binciki abu mu ga me dalilin faruwar al'amari sai mu ga yadda zamu bullo a yi gyara. Lala karfe nawa ne yanzu? Karfe ɗaya ce. To yanzu dan Allah dan annabi an Garba ka duba ga rana tsakiya a tsakiyar rana yanzu. Kowane ɗan adam ɗan adam irin yana neman inuwa da zai zauna ya dan huta ya sha iska amma tsakani da Allah saboda shi dan uwanka ba mutumin arziki bane dan uwanka ba mutum bane mai imani dan uwanka mutum ne wanda bai san darajar kansa ba bare ya san darajar wani abu shi dabba ya ishe ka ya ishe ka mai ruwanka da dabban ya dau dabba ya kai taki kuma saboda rashin imani mai kun ya kado ta hankali ya hau kanta yana sa bulala yana dukanta har ta kashi gida dole yaro jawo shi saboda wannan an shiga haƙƙin dabbobi wannan abin da dan wannan naka yi da a wata ƙasar ne za a ɗaure shi ne ɗaurin shekara goma sha uku oh. saboda ya ci mutuncin dabbobi to a ɗaure ma a najeriya nake ba wata ƙasar nake ba saboda ka ba abin ne maka zafi kuma jakin na ai muna kyautata masa shi yasa mu ma muke eh, amfanuwa da shi zaka ka ga magana Allah wallahi bai da imani idan karewa yi ta nan ka bullo kenan in karewa yi ku kokari ku sami zabi irin ƴan dauran nan ka gane ko wallahi tallahi malam iru sai za mu yi abin da bamu taba yi ba kubar gidanka to eh zan biyo maka hanyar tun na zo hanyar masala mu je ka ga dan wannan nawa ka biyo min wannan hanyar to wallahi tallahi za mu yi abin da bamu taba yi ba to eh to shikenan aminantaka da abokantaka za ta kare yau to kaga eh. na man garba eh kaga can kaga mutane ya can ga sa zaune kaga can ma mutane kware kuwa. kaga can ma mutane eh za ka ga abin da zai faru to abu ni kai mun eh jama'a malam garba to ina kai na zuwa ka zo karkale kan matata me yana kana matata hmm? garba kai ya rike baiwara gani furanka goma ka kardawa gashi kare ka san kare an yau duka ta ake kuma a ƙasa amma har zuwa yanzu ban taba ganin raken da ya yi tsakuwa ba kuma ban taba ganin wanda aka samu eh, yashi a cikinsa ba kai kai ba ka ji akwai wani wani bature Mr. son mm. shi wannan baturen ɗan indiya ne mm. lokacin ban karkarin wannan dina lokacin da izo Najeriya i zamansa na farko mm. ai akwai wani kanin baba tare suka zama da shi to ni nake kai musu abinci Mm. shine i rake dan oda i na bugu ba na gwangwani ba shi yasa rake duk inda ka je kasar duniya ai zaka tarar sha ake saboda abu ne wanda <laughs> a'a sai ake ban gane ti ci ake wallahi ci ake wai raken ake ci. Hmm? Tun sha ake ai daga za ka kafin faɗa ko. A to ka da ke ɗiban gona ne a za wannan. Kanka ƙara ce mana ɗiban gona. Kai kai ina ina ina ina wannan ɗin. Kanka ƙara ce mana ɗiban gona. Zan yi ta'adi wallahi. Kai ɗin banza. in sha ake daga kai za a kwankwada ƙarya kake Allah ya tsine wanda ya daga min kafa daga yau to kan kai wannan ne ka haɗe ma wannan kuma ah, kai ni ba za ka fa za fa in ma ha ka yi man ka gani Allah ka sani azumi 61 yanzu ka sani azumin ka fara ni abba kai ba fa ka dinga ma ba fa haka kurin da baddan ba ba wani yaro aka zo da shi aka zo da shi yaron dan karami kana ji mm. wani dan mutsitsin yaro